بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda haɗa mu a wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma ashirin cicif ga watan rabi'u al'akhir a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da bakwai ga watan ɗaya a shekara ta 2018 miladiya mana karatu ne na musamman <clears throat> daga cikin littafin al-muktasaru fi ilmi fara'id wallafar al-imam muhammad ibn abdulkarim al-maghili a tilmisani allah ta'ala ya jikan shi da zafara ya rahmashe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wannan shine darasinmu kuma na tara shi almaghili da muke karanta littafinsa yana da littattafai ne guda biyu ɗaya sunan shi al-muhtasaru fil fara'i ma kuma sunan shi al-muhtasaru fil na biyun ba shine na farkon ba na farkon ba shine na biyun ba kuna jina da kyau ko to da aka tashi buga littafin sai aka buga littafin guda biyu a littafi ɗaya ya zama 2 in 1 shi sai suka sanya ma littafin suna muktasarani fil fara'id takaitattun littafi guda biyu akan gado so yanzu muna karanta littafi na farko ne muna karanta littafi na farko ne hisa ko ya rubuta al-nass al al-awwal ko al-muhaqqaq awwal nassi da aka yi tahqiqin sa na farko a cikin biyu na littafi ɗin Allah maɗaukin sarki mana jagora ya mana muwafaka ya mana gamdakatar muna cikin muna darasi na tara kenan a yanzu kuma shi al-tilmisani rahmatullahi ta'ala alaihi wanda ya rasu a shekara ta tara da tara ya zayyano mana cewar shi mamaci in ya mutu ya bar magada to wannan wanda zai ci gadon nashi yana da hali guda biyu ko dai ya zama mutum ɗaya tallin aka bari shine mai cin gado kullura ya zama mutum ɗaya aka bari shi zai ci gado ko kuma ya zama na waɗanda za su ci gadon mutum biyu ne wani gane ko sai ce mana to idan mutum ɗaya aka bari tallin talwan da zai ci gado to a cikin mata maza goma sha uku nan a maza goma sha biyar da muka ambata in dai an ban mutum ɗaya tallin talwan zai ci gado kowanne mutum ɗaya in ya zama shi kaɗai ne ya saura cikin magada yana da huruman da zai cinye dukiya eh, zai cinye dukiyar gaba ɗayanta in ban da mutum biyu miji idan mata ta bashi shi shi kadai ne kwallon kwal ko kuma dan uwa ummi in dai ban da dan uwa ummi a sauran masaje a cikin sha biyar kaga mun cire mun cire biyu saura sha uku waɗannan sha uku duk wanda aka mutu aka bashi shi shi kadai aka bari a dangi to yana da hurumin gadan gadon gaba ɗaya ɗaya kenan sai ƙa'ida na biyu ya ce su kuma mata da muka ambata guda goma gaba ɗayansu ba su da hurumin gado da asubci in ban da mace ɗaya ita ce wacce ta ‘yanta bawa ko ta ‘yanta baiwa hisa imamun rahabi ya ce wa laisa fi nisa ya tsoron asaba illallati mannat bi itikin raqaba saboda in muka cire mace ɗaya da take cin gadon na abin da ya saura idan aka bata ita kaɗai wannan matar kuwa ita ce wacce ta yanta bawa sai bawan ya rasu bai bar ɗa ba bai bar uba ba bai bar kowa ba sai ita kaɗai da ta yanta shi to ita kaɗai take da hurmuncin gado baki ɗaya ina fata mun fahimci wannan da ba yanzu a cikin mata saura nawa saura tara a cikin mata saura tara to ko da a cikin mata saura tara sai ya zayyano mana bayanin abin da kowanne zai ci idan ya zama na shi kaɗai kamar yadda ya bayanin waɗancan maza guda biyu idan aka mutu aka ba su su kaɗai maza guda biyu mana akulli ummi da azaut idan aka mutu aka ba su su kaɗai shi azaut yana da rabi ne shi akulli ummi yana da sulus shi kenan to sai imam rahabi ya zayyano mana ya ce waɗannan mata guda tara da aka suka saura idan kowace ita kaɗai ce to ga abin da za ta ci idan ya ce ita kaɗai aka mutu aka bari tana da mata ci rabi idan yar ɗa ce ita ma tana da mata ci rabi idan yar uwa ce shakikiya aka mutu aka bari ita ma za ta ci rabi idan yar uwa ce al'ummi aka mutu aka bari ita ma za ta ci rabi kowanne mana maganar a rasu a batta ita kadai a cikin dangi hakan nan kuma ya ce a cikinsu akwai mata guda uku wanda yake kowace in ta samu kanta ita kadai za ta ci a sudus daga cikin waɗannan mata akwai kaka mahaifiyar uwa ɗaya kenan sai kaka mahaifiyar uba biyu kenan sai yar uwa lu'ummi kowace in aka mutu aka batta ita kadai mamaci ita kadai ya bari to abin da za a bata na gado shine asudus daga nan sai wacce in aka rasu aka bata ita kadai tallin tal to za a bata ɗaya bisa uku ne shine afulus wannan kuwa ita ce uwa uwa ma ba da mama sai kuma wacce idan aka rasu aka bata ita kadai za a bata rubu'i ne ita ce mata to waɗannan su ne waɗanda malam ya lissafo mana cewar duk wanda aka mutu aka bari aka bari shi shi kadai a cikin magada to ga halin da zai kasance ina fata mun fahimci wannan da kyau to yanzu za mu je idan aka mutu aka bar magada ba mutum ɗaya ya abin zai kasance tunda duk wannan malam ya zayyano mana ne akan in shi kaɗai aka bari in shi kaɗai aka bari in shi kaɗai aka bari ina fatan kun fahimci wannan da kyau قال رحمه الله وإن تعدد الوارث فلا بد أن تنظر في كل واحد من الورثة هل حجب حجب إسقاط أو لا قال رحمه الله وإن تعدد الوارث idan magadan suka zama da yawa ba mutum ɗaya ba kenan kuna jina da ke ko suna da adadi da dama an ci adadi da dama kuwa Shi ne daga biyu abin da ya sama Shi ne daga biyu abin da ya sama ƙalar rahimahullah idan aka rasu aka ban maka magada kuma ka ga magadan nan ba mutum ɗaya ba ne magada ne mutum biyu zuwa sama to abu na farko fala budda ba makawa ya zama tilas a gare ka an tanzura fi kulura an tanzura fi to tunda nazaru fi ta biyo ta tana magana ta tafakkur ne awalam zuru fi malakutu samawati wal ardh fala budda an tanzura babu laifi ya zama dole sai ka tsaya ka yi tunani sosai fi kulli wahidan min al a kowanne mutum ɗaya shi a karan kansa cikin magadan nan da aka mutu aka bari hal hujiba shin wani ya tsare shi hajjibu iskatin tsarewa na gaba ɗaya ba zai ci ba aula ko ko wani bai tsare shi tsarewa ta gaba ɗaya ba domin akwai tsarewa tsarewa ta gaba ɗaya akwai tsarewa kuma ta ɗauke shi daga wannan class a mai da shi wannan class tsarewa nawa kenan biyu misali yanzu an rasu an ban maka mutane biyu shi mamacin da ya rasu ya bari mutum biyu ya mutu ya bari daga ɗan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya sai mahaifinsa kuna ji da ke ko daga ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya sai mahaifinsa yanzu mutum nawa ya bari biyu to kaga yace dole ka tsaya kai nazari ka ga a cikin magadan nan wani ya sha makance wani wani ya yi ma wani hajabi ko bai yi ba shi sa malamai suka ce duk wanda bai san hajabi ba bai halatta ya ce uffan ba akan gado an rawaito wani magana daga Ali bin Abi ɗalibin daga sahabbai da tabi'i duk wanda bai san babin hajabi ba to kada ya ce uffan a gado ina fata mafinci wannan da ke dole ka tsaya ka kallaci shin mutum biyu tunda kun ga can babin da na ambata ɗazu ya kawo kowane mutum da ya ashe kaɗai ne to yanzu kuma ya ce fa'in ta'addada idan suka zama suna da yawa to kuma yawan ya fara daga biyu zuwa sama yanzu ya rasu ya bar uba da ɗan uwan shi mama shi kenan to yanzu anan nan ce falabu da an tanzura ba dole za ka yi duba za ka yi nazari sosai fi kulli wahidin min al-arafa a kowanne mutum ɗaya cikin magadan nan hal hujiba hajbu isqat shin an tare shi tarewa tabba zai ci gado ba kwata kwata au la ko ba a mai irin wannan tarewar ba an tare shi ne an ɗauke shi daga wannan wurin an mai da shi wancan wurin to yanzu yi mana nazari akan wannan ya rasu ya bar dan uwa shakiki da kuma mahaifinsa yanzu mahaifi an sha makance shi tunda ya ce falabu da an tanzura fi kulli wahidin kowane ɗaya sai kai mai kallo na farko mahaifi an mai hajjabu iskatu ɗaya an mishi hajjabu naqalin sai ka je mutum na biyu shi ne. Ɗan uwa shaƙiƙi shin an mai hajjabi hajjabu shi kenan ɗan uwa shaƙiƙi bai cikin masu cin gado saboda akwai uba yanzu kaga uba shine wanda zai ci gada gaba daya a wannan misali na su biyu da aka mutu aka bani qala rahimahullah fa yan hujiba hajbu isqatin asqatahu wa lam shai'an shay'an wa la yusqitu ghayra qala rahimahullah hujiba idan ka duba kaga an mai hajibi hajibu isqatin hajibi kuma naba zai ci gado ba gaba daya asqatahu kai ma sai ka ajiye shi gefe guda sai ka kansun nan shi sai ka fitar da shi saboda haka walam risk shay'an ba zai ci komai ba da sunan gado ba zai ci komai ba da sunan gado wala yi ghayrahu kuma ba zai ba zai sarayar ba zai sauke wani wanda ba shi ba yace tunda shi ma an sauke shi ba zai sauke wani ba kullum da ke ko ba zai sauke wani ba sai dai wanda zai sauke mutum ɗaya ne wannan mutum ɗayan ne wanda zai ci gado ta sanadiyarsa ai kaga ibn al-akhi shaqiq zai ci gado ne saboda wa al-akhu shaqiq ko to idan aka ce ba akhu shaqiq ba zai ci gado ba aha sun wuce tare kullura ibn al-am zai ci gado saboda wa al-am to idan aka ce ammu ba zai ci gado ba shi ma sun wuce gaba daya ina fata mun fahimci wannan da kyau to amma kawai kawai dan an ce shi ba zai ci gado bai ce to wani ma ba zai ci gado bayan ba silsilar su guda ce ta ɗaya ne janyo ɗaya ba a shi samalan ya ce duk wanda aka sha makance shi ta ba zai ci ba shi ne ba zai ci komai ba kuma ba zai sha makance wani ba to kaga ire-iren wannan sai a yi masu wasiya kun lura da kyau ko ire-iren wannan sai a yi musu wasiya ɗaya kenan kuma ire irin wannan idan an ɗauki fassara ta wa idza habar qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa kaga sai a dan yayyaga musu dai haka a ce ku yi hakuri dai ladan ganin ido ko in ji bahaushe wa idza amma wa idza hadara al-qismata ulul qurba haka wani yana cikin ulul qurba wal yatama wal masakin wana akan cewar ayar muhkama ce ba mansuha ba ده امام آه، سيوطي اكو تسكين منسوخه وايه القسمه الفضلى لمن حضر عبد الله بن عباس كما يكتب محكمه وليست بمنسوخه قال رحمه الله وان لم يحجب حجب اسقاط فلا بد ان تنظر هل حجب حجب نقل او لا اذا بعمي حجب اسقاط با كل رديك هو بعمي حجب اسقاط با fala budda to babu makawa ya zama tilas an tanzura akan ka tsaya kai nazari ka kallaci abin sosai hal ujiba na kalin shi an mai hajibi na a ɗauke shi daga wannan wuri zuwa wannan wuri a wula ko ba a mai wannan ba ga mataki na gaba kenan ko mataki na gaba kenan ya rasu ya bar mahaifiyarsa da mahaifinsa su kaɗai ya rasu ya bari to yanzu za ka kallaci kowanne mutum ɗaya a cikinsu shin hujiba hajjabu iskatin shi ne matakin farko ɗahan uba hujiba hajjabu iskatin a'a uwa hujiba hajjabu iskatin a'a shi kenan uba hujiba hajjabu naƙalin a'a uwa hujiba hajjabu naƙalin a'a ba wanda aka yi ma na naƙalin uwa tana nan a fuluf ɗinta uba kuma yana nan a baƙi saboda ka sai a raba gida uku a ba uwa ɗaya a ba uba biyu shi kenan ina fatan kun bayanci magana ta da kyau ya rasu ya rasu ya bar uba da uwa da 'yan uwa maza guda biyu haka falabun da an tanzura fi kulli wahidin minhuma yanzu uba ujiba hajjaba iskatin a uwa hujjiba hajjiba iskatin a'a ‘yan uwa guda biyu hujjiba hajjiba iskatin e. tunga wannan shine zagaye na farko kenan sai ka zo zagaye na biyu uba hujjiba hajjiba na kalin a'a uwa hujjiba hajjiba na kalin e saboda akwai ‘yan uwa guda biyu yanzu an ɗauke ta daga sulus an mai da ita zuwa sulus saboda akwai ‘yan uwa guda biyu eh tambayi tambayi yi tambayi ka ƙwarai kuwa shi umai ke karatu mana je kenan ko yan uwa shi umai kenan su ba za su ci gado ba amma kuma sun daga kyatuma su daga filin zuwa su sudus ina fatan kuna fahimtar idda step by step da malam yake zayyano mana method din da zaka bi wurin sai ga kamar yana kawo shi a aiki gashi daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza قال رحمه الله وإن لم يحجب حجب إسقاط فلا بد أن تنظر هل حجب حجب نقل أو لا قال رحمه الله فإن حجب حجب نقل إذا أمي حجبي نقلي أدوك شيء daga wannan class a mai da shi wannan class naqaltahu sai ka ɗauke shi amma kana lahu daga inda yake halata infirad a lokacin da yake shi kadai ila ma nukila lahu halatul ijtima' kame da shi zuwa inda ya koma saboda sun haɗu da wani ai kaga uwa a lokacin take ita kadai tana da sulus kullura amma a yau da ta hadu da yan uwa sai ta koma sudus, to kenan sai ka dauke ta daga sulus kamar da ita sulus qala rahimahullah wa in lam yujab hajab naqlin abqaytahu ala ma kana yarithu bihi halatan firadi thumma ba'da zalika tanzuru fihi hal hujiba hajib ishtirakin aula fa in hujiba bihi adafta lahu mushariki min adafta man sharakahu wa kana nasibuhu bainahum laysa lahum min at-tarikati wa in lam yuhjab hajib ishtirakin a'taytahu ma thabata lahu bi asl qala rahimahullah sai malam yace wa in lam yuhjab idan shi wannan da kake nazari a kansa kasa akwai research kenan za a je a dawo ne wannan da kake magana a kansa idan ba a mai hajjabi na ishtira na naƙali ba a buƙaitahu sai ka bashi a inda yake sai ka bashi a inda yake alama kana ya rufu bihi akan abin da ya kasance zai ci gadansa halatan firadihi a lokacin da yake shi a lokacin da yake shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau misali shi ne ka duba kaga uwa dama ya rasu ya bar uwa da uba ne kaɗai uwa a lokacin take ita kaɗai nawa za ta ci sulus yanzu da ta haɗu da uba babu kowa me za ta ci sulus tunda babu ɗa babu ɗanɗa babu yan uwa tana nan akan sulus ɗinta kenan sai ka bata akan sulus ɗinta shi sa ya ce wa in lam yu'jab hajabu naqlin abqaitahu sai ka bashi alama kana yarisu bihi akan abin da ya kasance zai ci gadansa halatan firadihi lokacin da ya zama shi kadai wannan ai ba sai rubuta ba ko واضح إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ثم بعد ذلك sannan bayan haka tanzuru fihi za ka tsaya baka sake nazari akan wannan bawan Allah ɗin hal hujiba hajabu shirakin shin an mai hajabi hajabi na musharaka eh ƙwarai kuwa eh ga iskatu ga musharaka kun lura da ke ko kun bai ci magana ta da ke ko ya rasu ya rasu ya bar ya rasu ya bar mahaifiyarsa da mahaifinsa akwai hajjabu iskat akwai hajjabu nakalin? A'a. ina fata mun gano wannan da kyau ya rasu ya rasu ya bar ah, ah, mahaifiyarsa da mahaifinsa kuna ji da kyau ko da 'yan uwan shi guda biyu shakikai mace ɗaya namiji ɗaya mace ɗaya namiji ɗaya to na farko yanzu mace ɗaya da namiji ɗaya za su ci gado a saboda akwai uba saboda akwai uba kaga yanzu su a musu hajabu isqat A musu hajabu isqat ita kuma uwa an mata hajabu naqal ina fatan kuna fahimta me muke nufi da hajabu naƙalin an dauke ta daga nan amma da ita nan me yake nufi da hajjabu iskafin ba za a ci ba gaba daya kun lura da kyau ko to mun sha maimaita duk lokacin da uba ya haɗu da yan uwa ga yan uwa ga uba gaba ɗaya yan uwa ba za su gado yan uwan mamaci ba za su ci gado ba uwa ɗaya uba ɗaya ne uba ɗaya ne uwa ɗaya ne duk ba za su ci gado ba kun lura da ke ko sai dai idan uban ya zama ba addinin su ɗaya da da da ɗan ba to a nan za a ƙaddara uba babu shi ne lam yu asir kun lura da ke ko ba zai yi tasiri ga yan uwa ba duk da yana raye amma ba zai yi tasiri ga yan uwa ba haka nan kuma idan sai da wannan ya rasu sannan ya musulunta ba zai yi tasiri ba nam ya rasu ya rasu ya bar mahaifiyarsa da 'yar uwashi uwa ɗaya uba ɗaya ya rasu ya bar mahaifiyarsa kun fahimci wannan da kyau ko da yar uwar shi uwa ɗaya uba ɗaya nawa ne gadon yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya za ta ci gado tukuna na ba za ta ci ba za ta ci ko saboda mai kowace za ta ci saboda ba uba babu ɗa babu ɗanɗa, babu ya babu yar ɗa isa aka ce za ta ci uwa za ta ci ko ba za ta ci ba za ta ci ina fatan kun fahimci wannan dama babu wani gado za a raba ci uwa ba ta ci ba ɗauki ka'ida dama duk fafatawa da aka sai sun kai yawa da miji da mata nau kenan biyu da uwa da uba da ɗa da ya waɗannan sai sun kai su ba ka taɓa jan a musu hajjim iskafi su guda shida nan ba a yi musu hajjim iskafi in dai suna nan guda shida ko guda biyar guda shida a lissafi guda biyar a aikace tunda an ce miji da mata kaga dole ɗaya ne zai rasu ya ba ɗaya eh, ba zai yi a ce ya rasu ya bar miji da mata ba yawwa kun gane ko ko ta rasu ta bar miji da mata a in dai an rasu an bar in dai ɗaya a cikin shidan nan ya rasu ya bar nawa kenan biyar to sai dai a yi ta naƙalu amma dai iska babu shi kun lura da kyau ko ɗa da ya uwa da uba mata da miji babu hajjabu iskaku sai dai ta naƙalu da ya ɗauke daga nan zuwa nan amma dai iskaku babu shi su so sai ka rike wannan lissafin to kun ga yanzu inda nake so mu kai shine uwa ya rasu ya bar mahaifiyarsa da yar uwarsa shakekiya nan kun ga babu hajjabu iskaku ɗaya kenan don kowa zai ci babu na naƙali imana eh tunda yan uwan ɗaya ce ba su kai biyu ba inda sun kai biyu ne su ɗauki uwa daga fulus su mai da ita sulus to yanzu tambayar anan ita ce nawa za a ba kowa uwa fulus yar uwa nisu yar uwa za a ba ta nisu rabi uwa za a ba ta fulus kenan mun raba gida shida sai a ba uwa biyu a ba yar uwa uku saura ɗaya kenan saura ɗaya kenan mhm. ina fatan kuma ci magana ta da kyau qala rahimahullah ba'a da zalika tanzuru fihi hal hujiba hajab shirakin aw la hal hujiba hajab shirakin aw la yanzu yar uwa a anan shakikiya me ta samu nisfu kullura me ta samu nisfu bil fard kenan ya rasu ya bar mahaifiyarsa da ɗan uwansa shakiki da ‘yar uwarsa shakikiya kuna da ɗan uwansa shakiki da ‘yar uwarsa shakikiya tambayar a nan ita ce kowa zai ci gado? eh ɗaya na biyu tunda babu hajibu na ƙale tunda babu hajibu na ƙale shin akwai abin nan akwai tun da babu hajjabu iskatin akwai hajjabu na kalin bari mu rubuta wannan bari mu rubuta wannan yaro su ya bar mahaifiya ko da yake nan da kuma ukutun shaƙiƙa da kuma akun shafe ina fatan kuna jina da kyau abinda ya rasu ya bari ke to yanzu ummun nawa ne rabanta saboda mai sudus saboda akwai yan uwa yan uwa uwa abin nan yar uwa nawa ne rabanta ah, yanzu yar uwa nawa ne rabanta za su ci eh? saura yar uwa yar uwa nawa ne rabanta a nan a nan yar uwa ba ta da rabo ne nan ba su biyun za su zama littakari wannan shine hajjibu musharaka wannan shine hajjibu musharaka kasancewar an samu ɗan uwa kullum da ke ko sai ya ɗauke ta daga nisfinta ya dawo za su yi tarayya a mabakiya za su yi tarayya a mabakiya ala haddi qawli ta'ala lizakari mithlu hakum in kan ikhwata rijala wa nisa'an falizakari mithlu hakum to wannan shi ake nufi da hajjabu ishtirak ta ina ne ai da tana da nusfi ne yanda ta samu dan uwa irinta sai hajjabanta daga wannan nusfi din ya mai da suke tarayya a sauran gaba lizzakari mislu hazi al-unsi hakan nan inda a ce ya rasu ne ya bar uwa da ɗa da ya da nisfi amma suka haɗu da ɗa to ta tashi daga nisfi ta koma lizzakari mislu hazi al-unsi to wannan ta tashi daga farali ta koma lizzakari mislu hazi al-unsi mislu hazi lura da wani da suka haɗu shi ya kira da ya hajibu na hajibu shi shine a ɗauke mutum daga wannan lambar a dawo da shi wannan lambar kuna ji da kyau ka gani duk a ko'ina kan lamba yake wannan kenan hatabu isqatin saboda samun wani shi ba zai ci gado kuma gaba daya ishirakin a ai hataban shi daga lamba ya dawo asubci kun gane ya dawo asubci ai ga yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya in ita kaɗai ce tana da tana da rabi kulura da ta haɗu da namiji ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai ta tashi daga rabi ta koma lantakarin fusul hajjul yan uwa mata guda biyu yan uwa mata guda biyu suna da sulusan wana jina suna da sulusan idan suka haɗu da ɗan uwa namiji guda ɗaya yan uwa mata biyu da ɗan uwa namiji guda ɗaya nawa kenan uku sun zama hajibu shara sai su koma lizakari mifilu hazul unsayini hakan nan mace ɗaya ya kenan da mamaci ya mutu ya bari tana da nisfu kullura tana da nisfu to idan ya zama na yara su ya bar ɗa namiji da ya mace ya'ya biyu kenan ɗaya mace ɗaya namiji yanzu macen ta tashi daga nisfu ta koma ishtirak للذكر مثل حظ الأنثيين إيه؟ قال a ba sunan lamba a ciki ai ku ɗauke lamba a ciki yanzu anan yanzu lura da kyau yanzu anan nawa ya saura ko za mu ce za a raba musu biyar ne su biyu kuma na mana da rukus uku ne na rukus kashi uku muke da shi ana domin mace tana da kashi ɗaya namiji yana da kashi biyu ya za a raba biyar gida uku a'a ya za a raba biyar gida uku eh ba zai yi ba ko to sai mai tashihi shi ya kira a tashihi a gyara a gyara lambar sai a yi tax a yi bab kudura da ke ko tax na za mu tiri kenan ko sai ba mu nawa kenan 18 kun ga nan ba za ka ce wai kuma raba 18 ba ba kudura da ke ba za ka ce a raba 18 ba kun gane ko to a eh, ta tashihi ba yanzu dama a shida a shida tana da tana da daya ko sai mu ce to ɗaya times uku nau sha biyar sha biyar kuma sai su wannan tana da biyar wannan yana da wannan fasawar da ake yi da ake kira ta domin an sami inkisa an sami inkisar ta yana aka samu inkisar karaya karaya a gado ta yana aka samu saboda nan muna da lamba biyar ce kuma nan muna da adadin masu cin gado uku saboda namiji yana da biyu mace tana da ɗaya kun gane ko to ya za a yi a raba biyar gida uku ba zai ba kun gane ko to sai mu je mu yi tasiri mu yi gyaran matsala sai mu yi darbin asalin matsala zuwa ga adadin rukus sai mu yi times ɗin matsalar zuwa ga adadin wannan rukus adadin rukus nawa ne sai mu ce to da ta a yi ta su sha takwas kenan ba za ka ce mun raba gida sha takwas mun muna nan mun yi raba mu ne akan gida shida mun yi raba mu ne akan gida shida can tasrihi ne ya kai mu zuwa sha takwas tasihi yana kai har zuwa ɗari da wani wani jina da ke ko to shi ne to kage da muka yi shi gida uku sai ya bamu sha takwas sai mu ce to dama ai ita uwa a shidan nan tana da ɗaya ne to tunda mun ce shida su uku sai mu ce ɗayan ta su uku kaga uku ta fito saura nawa kenan a sha takwas sha biyar shi kenan sha biyar dama za a raba gida uku ko sha biyar a raba uku biyar biyar kenan sai yar uwa ta ɗauki biyar ɗan uwa ya ɗauki goma to a nan a nan ba za ka ce wai ta ɗauki

Ah, ba zai ya rabu gida uku ba sai ya canza wata lamba akan huttar da ya yi ne ya samu kuskure domin kaga muna da tawafu muna da tabayu matsala tana can gaba a cikin gado tana can gaba to duk yadda za a yi zai gane a ina ya samu matsala kun da ke ko akan kan daukan asalin lambar ne tukunna inda zai yi za zama asalin matsala isa maka gabatar da wannan a darussan farko farko cewa idan kaza da kaza sun haɗu ga gidansu idan kaza da kaza sun haɗu ga gidansu to idan mutum ya da daga da izan Allah da wuya a samu bana ko kana da wata matsala ne kake ganin aha wace matarsa eh biyu da da mace dashi to sai ya yanzu nawa ne asalin matsala ɗin mutum ne ya rasu ko mutum ne ya rasu ya bar akwai uwa a ciki akwai uwa sauja ko sai yan uwa maza biyu shaƙiƙi eh. akhawat eh? sai mace ɗaya shaƙiƙiya haka ne yanzu uwa tana da nawa sudus uwa tana da sudus zauta tana da robo waɗannan suna da mabarkiya suna da baki kullura kenan gaba ɗaya suna cikin masu sun gano. sai dai an samu hajjubu Uh, yan uwa sun uwa da su mai da ita ko ko kuma ba mai ta daga rubu'inta sai ɗa ko ɗan to yanzu a nan yana za mu ci tunda muna da muna da sudus mu ce sha biyu araba kira sha uwa a bata nawa mata a bata nawa na kuma rukusu nawa muke da su yanzu dai nawa nawa za a ba su mai sauran bakwai ko bakwai kenan yanzu nan yan uwa shakike guda biyu yan uwa shakike guda biyu muna da kaso hudu kenan ana nan kuma ukutun shakika muna da kaso daya nawa kenan biyar kenan muna da biyar ke bakwai a raba biyar ba za su yi ko sai mu ce sha biyu sau biyar zai ba mu sittin kenan ko sai mu ce biyu sau biyar ƙungar uku sau biyar ah, bakwai sau biyar lura 35 a raba biyar kulisa ba 35 35 a raba bakwai ah, dakata ba bakwai za nan ba mun mana da hudu ba nan mana biyar kenan ko talatin da biyar bakwai bakwai ko to haka yanzu mazan sai ku ba su sha hudu mata yar kwashe ya sai wata ka gani ka fahimta waɗannan ba mace bakwai bakwai bane za a raba eh ku kaga wannan akhwan shakikai kowa yana da sha ita kuma shakika tana da bakwai shinu ya fito ban ci ba a ba hajjib sai da hajjibu na kalin ne ban ci ba eh ishtirak eh kai abiya abiya abiya abiya ya ce kuma hajjib din guda ne kaga akwai hajjibu ishtirak ka lura da kyau ko saboda saboda ukutun shaqiqa idan ita kaɗai ce za ta sami nisfi amma tunda ta haɗu da yan uwa sai suka sai suka ishrak ta koma ta tashi daga nisu ta koma da zakari sai ta haɗu barakallahu fiku ka lura da kyau ko yawa saboda haka matsalar mutum ya gane daga ina ne ya samu matsala tun tashin farko na farko za ka yi tajiridinsu yadda malam ya faɗa za ka zayyano masu cin gada sai ga na farko duka za su ci kun gane ko ɗaya in duka za su ci na sai ka je mataki na biyu in duka za su ci akwai hajjubu na kali ko hajjubu iskafi in kuma a matakin farko ne ba duka za su ci ba sai ka ware waɗanda za su ci ka ware waɗanda ba za su ci ba sai ka zo waɗanda za su cin akwai hajjubu ishirakin ko kuwa ina fatan ku fahimci magana ta da kyau sannan sai ga ta ina ne ka samu matsala ka sami kuskure in akwai kuskure kenan a ciki saboda in mutum ya ce ya sami kuskure ta bangaren samar da lamba sai ya zama ne yanzu zai samu rikici ta bangare guda biyu ta bangaren ashabul furud don bai samu lamba da za ta raba musu ba sannan kuma ya samu matsala ta bangaren baƙi amma kaga can mun samu mun fitar da kason uwa sudus ka san mata rubu sai aka samu lambar da ta hada su ita ce sha biyu ka lura da ke ko kuma muka fitar da nasu sai zama na inda aka samu abin da matsalar abin da kasar din shi ne a ma baƙi saboda muna da adadin rukus guda biyar ta ina muka samu biyar saboda kowane namiji ɗaya yana da biyu kuma mazan guda biyu ne kun gane ko sannan ga mace ɗaya yanzu na da rukus guda biyar me muke nufi da rukus kaso biyar muna da kaso biyar kuma gashi bakwai ce za a raba biyar sai mu ce to ba za mu ce bakwai so biyar ba don ba da bakwai muka raba ba sai mu ce asalin matsala din sha biyun nan da muka yi mu ce ta so biyar sai ta ba mu sittin yanzu ba za a ce mun raba gida sittin ba mun yi ta sahihi ne mun yi ta sahihi ne zuwa sittin قال رحمه الله ثم بعد ذلك تنظره هل فيه حجب حجب هل حجب حجب اشتراك أو لا شن أمي حجبي حجبي نا اشتراك كوبا أميش حجبي نا اشتراك هذا فإن حجب به إذا كمش حجبي الاشتراك أضفت له من شاركه سيك هذا شيء دوان دي إيتاريا دي شيء دن وكان نصيبه سيزمنا كسانسا بينهم أسكانسو ليس لهم من التركة غيره ba su da wani abu a gado in ba wannan ba in ba wannan da suka samu ba tare da abokin tarayyarsa kullura ai kaga yar uwa shakikiya idan ita kaɗai ce za a bata nawa nisu sai ta haɗu da wata yar uwa shakikiya yanzu ta tashi daga nisu ta koma fulusa ba za mu ce kowace ɗayansu a ba su nisu ba sai a ba su fulusa to yanzu an ba su ba su da wani rabo kuma wajen fulusa ba su da wani rabo wajen sulusa ina fatan kun fahimci wannan da kyau to sai wannan da muka bada misali wanga shi ma yanzu ba su da wani rabo in ba ma baƙi ba qala rahimahullah wa in lam hujjab hajab ishtirak idan ko ba a mai hajjabi na ishtirak ba a taitahu ma sabata lahu bi asari sai ka bashi abin da ya tabbata a gare shi ɗungurungun ɗinsa ɗungurungun ɗinsa قال رحمه الله فإذا علمت ذلك علمت أن الحجب ثلاثة أقسام حجب إسقاط وحجب نقل وحجب مشاركة قال رحمه الله ما ليت فإذا علمت ذلك idan ka san wannan dogon batun da ya zo in dai ka sani ka gane shi to alimta za ka fahimci cewar annal hajaba salafatu a ƙasami lallai shi hajabi ya kashe kashi akwai hajjabu iskautin akwai hajjabu naqlin akwai mushara hajjabu hajabu naql shi ne a cire mutum gaba daya shine abin da muka sha maimaitawa a duk lokacin da aka samu uba yan uwa gaba ɗayan su ba sa cin gado kenan yanzu uba ya yi ma yan uwa hajjabu isqat kwanajen jina da kyau ko a duk lokacin da aka sami uwa abin nan aka samu uwa babu wata kaka mace da za ta ci gado uwar uwa ko uwar uba har yanzu uwa ta yi musu hajibu isqaq idan akwai uba kaka ba zai ci gado ba baban uba kaga an mai hajjibu isqaq ina fatan kun fahimci wannan da kyau idan akwai ɗa babu wani ɗan uwa da zai ci gado uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kaga an mai hajjibu isqaq idan akwai ɗa babu wani jika da zai ci gado daga an mai hajjubu iskaf wannan wannan ne hajjubu iskaf in akwai wani wani ba zai ci ba an akwai wani wani ba zai ci ba akwai wani gado da aka taɓa rabawa Kullum da ke ko sai suke bambara kwai ya za a yi wancan ba za ta ci gado ba ya za a yi wancan ba za ta ci gado ba an gama kaddarawa akan za ta ci gado shi da ita zariyar ya za a yi ba za ta ci gado ba shine wanda ya hana ta cin gada shi yi mata hajjibi hajjibu shi ne ɗauke mutum daga wannan kaso zuwa wannan kaso shi ne ɗauke shi daga wannan kaso zuwa wannan kaso kamar yadda yan uwa suke ɗauke uwa daga fulus su mai da ita sudus ko ɗa yake ɗauke uwa daga sulus ya mai da ita sudus kullum da ke ku hakan nan ya da sauransu kuma yake ɗauke ɗa ko ya tana ɗauke miji daga nisfin zuwa rubur ko su ɗauki uwa daga rubo zuwa suma. ƙalar himhullah wa hajjabu musharaka da kuma hajjabu musharaka shi ne wanda muka magana yanzu ke ko? ƙalar himhullah wa labudda mai ma'arifati kulli wahidi min huma tafsila ki? malin ce wa labudda ba makawa dole min ma'arifaci kulli wahidin minhuma akan sai an san kowane ɗaya daga cikin ukun nan tafsilan a bayyane malin zai kara mata wara zai kara mata tsayi kenan zai mata auli kenan ku kuma gashi ba kwa karatun dare sai a sa karfe eh, tara zuwa sha ɗayan dare man kada kuma wasu tsaya wasu wurare قال رحمه الله أما هجب الإسقاط فعبارة عن منع وارث وارثا عن الإرث جملة وتفصيلا كنجي definition كنجي تعريف ɗinsa amma hajjibul isqat amma idan aka ce hajjibul isqat a cire mutum gaba me ake nufi da fa ibaratun abin da ake nufi da shi shine amman iwarisin warisan shine mai cin gado ya hana wani cin gado mai cin gado ya hana mai cin gado yanzu mun je sikirin na biyu kenan wasan daman mun yi magana akwai sikirin na farko cewar maza da suke cin gado su goma sha biyar ne mata da suke cin gado su goma ne in an haɗa ashirin da biyar to kuma in ashirin da biyar suna raye babu gado imana eh dole sai ya samu ɗaya yaro su ya bar ashirin da hudu kullum domin a cikin maza goma sha biyar akwai miji daga cikin mata goma akwai mata kun gane ko to idan mata ta rasu sai a ce ta bar miji idan miji ya rasu sai a ce ya bar mata ana fata mafiyanci wannan da kyau to yanzu gaba daya 24 sun iso tun da kaga wanda baya cikin 24 nan shi ba zai ma fi shigo gate ba tukunna screening na farko kenan yi out da shi sai a je mataki na biyu shine hajibu ga gashi duk sun yi tarayya a matsayin masu cin gado misali mutane 24 nan ga su a gabanka kulura ga ɗa ga ya ga ɗan ɗa ga ƴar ɗa ga uba ga kaka kulura da kyau ko ga uwa ga mahaifiyar uwa ga mahaifiyar uba ga akun shaƙiƙin ga ibn al-akh ga akhu li'abin ga ibn al lil'ab ga al lil'um ga ukhtun shaƙiƙa ga ukhtun lil'abi ga ukhtun lil'um duk gaba daya an hallara shi sa malai yace idan kaga ai duk kowannen su yana cikin masu cin gado amma zai ci gadon yanzu kuma za a sake lissafi qala rahimahullah fa ibaratun an man'i warisin warisan idan aka ce hajibu iskatin ana nufin wani mai cin gado ya hana wani mai cin gado wani mai cin gado ya hana wani mai cin gado anil irsi ya hana shi cin gado jumlatan wa tafsila ya hada shi cin gadon dungurungum jumlatan ya hana shi cin gado wa tafsilan saboda samuwar shi wani ba zai ci gado ba kaga jumlatan kenan ko a me zai sa saboda ba zai ci gado ba saboda akwai wani kaga tafsil kenan kuma <laughs> ya ce karin bayani kaka ba zai ci gado ba saboda me baban shi na nan ai mahaifiyar uba da mahaifiyar uwa ba za su ci gado ba saboda me maman shi na nan mahaifiyar mamaci na nan ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko yan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya da uwa ɗaya duk ba za su ci gado ba saboda me uba na ko kuma ɗana na to shi da ya hana cin gadon yana cin gado su da aka hana wani mai cin gado ne ya hana su ci jumlatan a dunkule tafsilin ne wannan bayani qala rahimahullah ولا bi لمن انتسب للميت بنفسه أو nikahin له بنكاح وقد يعرض liman ada zalik yanzu mun zo kan waɗanda aslan hajabu iskatin ba zai same su ba qala rahimahullah wala ya'radu dauki ka'ida wala ya'radu shi hajjab isqatin baya gittawa baya gittawa limanin tasaba lil mayyit bi nafsihi ga dukkan wanda ke da alaka da mamaci da karan kansa duk wanda ke da alaka da mamaci da karan kansa kai tsaye babu wani a tsakani to ba a mai hajjab isqatin kamar wa a zai ce baban shi ne rasu baba zai ce dan shi ne rasu to haka ba a masa hajjabu iskatu haka uwa za ta ce ɗanta ne ya rasu haka ya za ta ce mahaifiyarta ne ko mahaifinta ne duk ba a masa hajjabu iskatu don kowane in ta saba lilmayiti bi na la bi ghairi au ta saba lahu bi nikahin ko kuma ya samu alaka hakan da aure ta ce mijinta ne ya rasu ko matar shi ce ta rasu ƙalar rahimahullah wa qad ya'rudu liman da zalik akan samu wani lokaci hajjibi ya gitta ma waɗanda ba waɗannan ba to yanzu wannan ƙa'idar a jumla jumlata kenan sai tafsir fasittatun la yasqutuna abadan mutane shida har abada masa rasa cin gado wahum suni alibun ɗa ƙalar rahimahullah wa bintu da ya wal abu da uba wal ummu da uwa wal zauju da miji wa zaujatu da mata waɗannan shida su hajjabu iskatin baya gita musu za dai a ta yi a hajjabu naƙalin hajjabu musharaka amma dai hajjabu iskatin a ci ga wata matsala da ɗa ba zai ci gado ba to sai dai idan ɗan shi ya kashe uban mun gane ko kaga san ma'ajil mahzuri qabala anihi kada ba bil khusrani ma hirmani shine ko ba musulmi ba domin wa yamna shakhsa min al mirasi wahidatu min ilalin thalathin riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fa fa laysa shakku kal yaqin wannan shine wannan shine amma in ba haka ba dan ka san wala yatimmu al hukmu hatta tastami kullu shurut wal mawani'u tartafi sai an sami an sami irtifa'ul mawani kafin abu ya tabbata mala yace alibun da dan da ake nufi anan fa Shi ne ɗa na asul ɗa na tsatso ba ɗa na tabanni ba ba ɗan riko ba mutum ya ce ya je gidan marayu ya tsinci yaro ya ɗauko yaro watan shi uku da haihuwa ko ya tsinci yaro a bola ya rene shi wannan ba ɗan shi ba ne ba zai ci gadin shi ba ina fata mun fahimci wannan ba ɗan shi ba ne ko kuma a'a matar shi ita ta shayar da shi wannan yaron matashi shi da yake aure ita ta shayar da shi yanzu ya zama abu mina rada'a ya zama abu mina rada'a idan yaron ya aure shi wannan ba zai aure matar ba ko da sarrafa da yaron ba zai aure yar shi ba ka lura da kyau ko ba zai aure yar wannan yaron ba sannan wannan yaron ya zama muharrami ga ga matar shi kaga ba ita ta haife shi ba amma ita ta shayar da shi ya zama abu mina arrada'a amma da hisa kaga suna cewa alibunu ibnu lisulbi sai ka zance ibn lissulbi ɗa na tsatsau domin a fitar da dukkan wani ɗa da ba na tsatsau ba kun lura da kyau ko a kaga ɗan yayanka ɗan ƙaninka ai ɗanka ne amma ba na tsatsau ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ɗa da aka rena ɗa da duk abin nan baya cikin masu cin gado saboda haka duk fita da ƙura ba ta taso ba sai ka yi wasiya sai ka yi wasiya walbintu da ya ita ma ya ta tsatsau ita ma ya ta tsatsau wal abu da uba wal ummu da uwa wa zauju da miji wa zaujatu da mata waɗannan shida suna haɗuwa lokaci guda sai dai biyar kullura sai dai mata ta rasu daban miji da uwa da uba da ɗa ɗaya kullura da kyau ko miji ya rasu ya bar matar shi da mahaifiyarsa da mahaifinsa da ishi da ɗansa duk waɗannan hajjabu iskatun baya samun su yanzu mun samu shirya cikin ashirin da biyar ƙalar rahimahullah wa ashara sauran sha tara kenan ko wa ta ashara taratan yasqutun wa taratan la yasqutun wahun fariƙan fariƙon ya rufu bin nasab wa fariƙon ya rufu walad قال رحمه الله فنتكلم أولا في أرباب النصب ثم نتكلم في أرباب الولاء قال رحمه الله أما أرباب النصب فسبعة عشر فسبعة أنواع karatun ya taho kuma yana jewa fa za mu da sa'aya ana insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika da an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la wa da izinin Allah ta'ala nan anta astaghfiruka wa atubu da Allah ta'ala da izinin Allah maɗaukin sarki a nan maka kawo ƙarshen wannan daura da muka ɗauki tsawon kwanaki bakwai muna gabatar da ita kuma muka yi darasi guda tara a ciki muna roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka allah ta'ala ya mana jagora kuma ya mana muwafaka ya karɓa mana ya sanya domin shi muka yi allah ta'ala ya fahimtar da mu ya kuma ƙara mana fahimta ya sanya albarka a rayuwarmu da ta iyayenmu waɗanda muka rasa Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahmishe su Allah ta'ala ya kyautata makwancinsu ah, halin da mu take ciki ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo mana ɗauki ya huce mana gaba ya amintar da mu a mu dukkanin waɗanda suke da mugun nufi a kan wannan kasar ya Allah ka mai musu da aniyarsu Allah ka mai musu da aniyarsu da izinin Allah maɗaukin sarki za mu yi ƙoƙari mu samu wani lokaci ko in yi daidai da hutu kun da ke ko ko in bai daidai da hutu ba gwargwadon da muka samu wani lokaci sai mu zo mu dora a darasi na goma mu tashi a farkon hajjibul iskaf za mu tashi a farkon hajjibi na al iskaf ina jin hankali ɗalibin ilimi na gaske shine wanda babu wani abin da yake gitta mushi amma amin akwai su eh? kulbar da ke ko inda za a sa daura sha ɗayan dare za ka ce alal ainihin ras kaji ka gani inda za a sa sha biyu rana za ka ce kaji ka gani haka nan da za a sa da safe a ce bayan sallar asuba kai tsaye za a fara zuwa sha biyu a tashi a dawo kuma da karfe ɗaya da rabi zuwa karfe goma na dare duk ba wani abin daman za a sanar sai ke kokari ka je ka nemi abin da za ka ci na kwana uku ko na adadin waɗannan kwanakin daura da ina fatan kun fahimci magana ta da kyau insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu samu wani lokaci dama mun dauki attendance kuma na san kusan kowa ya rubuta in akwai mai gyara a lambar wayarsa sai ma zai gyara in akwai wanda bai rubuta suna ba sai ya rubuta dan muna sa insha Allah ta'ala sai mu tura text domin ya isar da kowa in Allah ya yarda za mu samu wani lokaci domin mu dora mu dora a nan inda muka tsaya ina fata mun fahimci magana ta da ke ko yanan muna buƙatar ɗaiɗaikun mu mu tsaya mu yi nazarin karatun nan jama'a mutum biyu uku su taru a yi nazarin karatun nan karatun nan yana da kyau yana da daɗi yana da matukar muhimmanci kada mu yi wasa da shi Allah ta'ala ya amfana da mu baki da Allah ta'ala ya amfana da mu baki da subhanakallahumma bihamdik ashara Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za iya sa rai a hutu mai zuwa za iya tuntuɓa insha Allah ta'ala a hutu mai zuwa mu gaiwar ci gaba da karatu subhanakallahumma bihamdik ashara Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk